masta shikenan kana samun aikin nan mun daina ganin ka ban gane na samu aiki ba za ka ganin na ba ai da zaran na san makaman aikin zan an tuyo ku a cikin aiki kai da Allah ha na wasar ku ne kuma ka san wani abu wallahi in ka mana haka ba karamin taimakon mu kai ba fa wallahi tallahi ba Allah ina ga mu ga mai dai Assalamu alaikum. Eh, baba na san gani na? To shikenan. in Allah ya yarda eh, eh zan samu lokaci zan shigo in Allah ya yarda eh zan shigo lafiya dai ku sai wasu bane ke san gani na sai ba insha Allah a'a ina ga cewa za a yi ka turo aiko da labari yayi dadi Allah wa ga masa wa ga uga uga na mu ango karafish kenan <laughs> ka so a so Yau zan faɗa miki gaskiyar abin da hasara da kishi suka sa na aikata miki. Sai dai ina so ko za ki tsane ni na har abada. Ki daure ki gafarta min domin in samu rahamar Ubangiji. Rehab, babu abin da zai sa gaba da ke na har abada. Ki kwantar da hankalinki, ki faɗa min me ke faruwa. Mustapha ya aiko da numbarsa a baki tun ranar da su Sufaffa suka zo neman izinin aurenki. na ɗauka za ki samu shakku akan sahihancin ɗabi'unsa lokacin da na zo ina aibata shi bayan tafiyar su babba da naga ga kalamai na ba su tasiri ba shi ne na zaɓi na tura masa saƙo a matsayin ni ce ki wataƙila in iya yin nasarar raba ki da shi sai kuma Allah ya yi wannan ne sanadiyar ta. da kuma shiryawa tsakanina da ke lallai Mustapha bawan Allah ne kamar yadda kika ambata kuma masanin addini ne tun daga shi ta dalilin shi na shirya ina gama ki da Allah ki yafe mu na yafe miki ƙanwata ke jini na ce ba zan taɓa yin gaba da ke ba na gode yaya Ƙanwata, kasantuwarki cikin wannan hali na riko da addini da kuma gyaruwar alaƙata da ke, ya yaye min duk wani damuwa na rashin kirana da Mustapha bai yi ba. Ina ma Allah godiya da ya nuna min ranar da na shirya da ƙanwata. Gaskiya ke ta daban ce yaya. Allah ya bar min ke. Amin, ya bar mu tare ƙanwata. Gaskiya ina alfahari da ke. ni ma ina alfahari da ke kanwata na yi wa mustapha bayanin komai a lax message ɗin da na tura masa sai dai har yanzu bai min refline ba ina fata zai iya yafe mu kada ki samu dama. in allah ya yarda zai yafe miki thank you Mustafa. Wato gaskiya ta bani tausayi. Kuma kai kanka ka burge ni da kai wannan jihada na ce tuta daga cikin irin wannan bala'in da ta afka. Hmm, Khalid kenan. Ai baka sani ba. Ai dukkansu su biyun na turawa da saƙon. Amma ni ka san me nake tunani? Wallahi ban san yaya rayuwar Husna zai kasance ba. don na san tana can cikin damuwa wai tura text ma kai ba ma kira kai da waya ka ji a suke ba sako na fara tura musu dama na tura sakon ne kafin na kira idan na tura sakon na ba su yan mintota haka sai na kira in ji yaya za a kasance gaskiya idan ni ne ba zan iya hakuri ba sai na ji murya ta najiya take Khalid kenan to ai kai baka sani ba Khalid yanzu nan da nake zaune da kai a nan guraren ina dai zaune ne kawai amma wallahi zuciyata ba ta jikina hankalina gaba ɗaya a tashe yake sarki rayuwa kenan fa ita dama rayuwa haka take Ina yi ne? Lafiya alo Ina yi ne? Aiki a ƙarin. ki daɗi wai yaushe ne auren naka da masoyiyar saka. Yanzu ke da zaki tambayi yaushe ma za a sa mana rana shine kika zaƙe ke wani tambayi yaushe ne bikin su Mustapha. kai yanzu har kana da bakin magana ai kai akwai kes ɗinmu da kai to ni dai wannan magana ba tawa bace bari na ba ku wuri ku tattauna in kun gama na dawo ka ga dan Allah ka zauna ba wata tattaunawa da zamu yi bani da wata magana da shi ai haka kun gama dai ai haka ina sauraron ki bari ƙorafin ki ka sa ni na je na dafa abinci na zage na shiga kicin na maka abinci ka ki zuwa ka zo ka ci to na ji afwan na yi laifi a yakuri yanzu tashi mu je ki dafa mu wani abinci in ci abinci to ai umma ta ce ma yanzu ban ƙara dafa maka wani abinci ba sai ka biya kuɗin wannan tafanan da aka yi <laughs> in dai nan ne na yadda na amince mu je zan biya zan biya ne kai har ma na gobe zan biya domin na san abincin ki ba zan gaji da ci in kushe eh haka zaka ce ai kun maza sai daɗin baki sai kun yi laifi duk ku zo ku kan yi mutum da daɗin baki to shi kenan ya zan yi da kai tashi mu tafi to ki tsaya mu jera mana kai menene ka biya zakewa da Allah ya ce karshen satin nan zai kammala assignment din da yaje kuma da ya dawo guri na zai fara zuwa alhamdulillah Salam ƙanwata Rehab, wallahi ko kaɗan ban taɓa jin na tsane ki ba, kuma ke kanki abin a jinjina miki ne. Da kika iya yaƙar son zuciya ki karɓi gaskiya. Ina alfahari da samun jaruman ƙanwa kamar ki. Allah shi ƙara mana shirya ya kuma bar danƙon zumunci a tsakaninmu. Godiya ta musamman. Ya Mustapha. Na gode ya Mustapha. sarkin noma. Ladidi. Mhm, Ban taɓa tsammani abubuwa za su lallace a cikin kankanin lokaci haka ba. To ladidi, ai ba laifinmu ba ne laifinku ne. Ka'idan da boka ya gaya muku kuka kareraya, shi ya haifar muku da haka. Da ba ku karya ka'idan da boka ya gaya muku ba, da haka bai faru ba, ladidi. To, sarkin noma. Na. Yanzu ba inda za idan Allah a taimake mu. to masoya